واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما <clears throat> ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا نبا منا safiyarta sha shida ga watan ramadan bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da daya ubangi muke roƙo ya zartar da mu duniya da lahira ubangi muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka ubangiji muke roƙo ya samu cikin bayan allah da aka yanta su daga wata zuwa aljanna karatu da muke yi jiya mun fara magana akan wata ramadan wata ne na tsoron allah wata ne da yake koyar da musulmai tsoron allah ma'ana wata makaranta ce wata aka shiga ta wata guda kwana talatin ko ishirin da tara mutum zai koyi tsoron Allah subhanahu wata'ala a wannan makaranta to daga je mun fara magana a kan tsoron Allah sannan kuma mana yake cewa wani hada ƙalar talabu kalimatun mashura don haka ya kasance magabata Allah ya mutu rama suka faɗi kalmar da ta shahara daga wajen su. بكتوى من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق دمتون ديبو تاو علا دسوية توي تو النوم تمي زنديكي شيكو يا سعلا لكويكي بتعلا ومن عبده بالخوف وحده فهو حريوري أي خارجي حكا نوتون ديبو تاو علا ويتو دكوينات ونن تو النوم تمي خارجي ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجعي هكذا متون ديو تعالى سبحانه وتعالى دفاتا ينا فاسرا ونعلا تشيما ونن يا كسر تمرجي ذاك أبو فاك يتمتين يتسر وجل وتعالى ولكن ومن عبده بالحب دم تم ديو تعالى سو دينا سن الله والخوف تنقمنا قرآن الله والرجاء تنقوينا فاترى مع الله فهو مؤمن موحد من أن المؤمنين سننكما وليك الإتعالى سبحانه وتعالى دموتا مالك تيو معاشا الصائمين يا كتار مسادمي هناك أمور تبعث على الخوف من الله عز وجل أقول أول بلسكتك باو الله جد الله akwai sababen suke tunku da bawa ya samu guzuri na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa inna siyama la min a'zami zalik azumi dai yana cikin babban ababen da suke sa bawan Allah ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala فهو دليل على الخوف من الله عدم دليل وسبيل إلى امتثاله وقيامه بالقلب فنقوم شيء عزيز لأن يأتي توتي ثوت ولا ألا أي وقت ولا ألا أزود كرمته ذلك هو أن الصائم يصوم عن إيمانه بالله يعزمي ينعزمي يصوم إيمان به والخوف شعبة عظمى من شعب الإيمان سننكما tsoro wani bangare ne daga cikin ɓangaren imani والصائم كذلك يدعو طعامه وشرابه وشهوته ذاك العزم yana bana abinci shi da abin shan shi da kuma sha'awar shi saboda Allah ne ba saboda wani ba za ka wani suke cewa azumi tana cikin bautar da ne ta shiganta don Allah take yi ويجتنب كل ما يفسد الصوم mai azumi yana kokari inda yana da imani yana kuma bukatar lada a wajen Allah to zaka ga yana nisantar dukkan wani abu da dai kada ya mai azumi ko kuma ya yi wa azumin targani aw ajrahu min qawlin aw amal ko kuma idan da ce wani aiki wanda zai rage mai ladan azumin imma ka ce magana ne ko aiki وما من شك أن الخوف من الله تعالى أعظم ما يحمله على ذلك لا اللي بها شك أقول دي سامي أذني يكي قرية كار عظم فنكما يكي خقولي حتى يرانا تابا دي سامي شير القرآن الله سبحانه وتعالى وهكذا يتبين لنا اثر الصيام في اكتساب الخوف من الله وقيامه في قلب المؤمن الصائم فهكذا يتبين قريمه تاثير عظيم يودن سامو طوران الله دكما قيو طوران الله أسكن زوتر مئرين وهكذا يستثير العبد وهذا الضرس العظيم من جراء سومي هكذا يباو الله دي سفا إلتا دوانا درسي مجنوة دك عظم ديكي فيبعثه ذلك إلى لزوم خوف الله فيبعثه ذلك إلى لدوم الخوف من الله في شتى أحواله وسائر أيامه da aka sai kan ce wannan darasi da ya samu na tsoron Allah a cikin Ramadan sai kasance ya ɗau mutum wajen tsoron Allah a duk rayuwar mutum ko da yaushe rayuwar shi ko bayan Ramadan da aka tana cikin tsoron Allah saboda wannan babban darasi da ya samu daga watan alkur'ani watan Ramadan وإذا لزم هذه الطريقة عاش في أمان ويقظة ووصيرة duk lokacin da ba ya karta yi da ta yi tsoron Allah to dai rayu a cikin aminci زيرايو أستكيم فارسكا هوا زيرايو أستكيم وسيرا فالصائم بالحق يفعل الله بالخوف فلا يتقرب إلى أهل كائنا من كان دا كنتو لكي أزمي دان الله دا قسكيا تراغينا كانت الله سبحانه وتعالى ينا قرآن الله بايا فسنتا وني وان يكي با الله ko kuma ya kasance ya ji tsoron wani mutum irin tsoron da yake yi wa Allah ko kuma ya kusanci wani mutum yadda yake kusanta Allah baya haka wala yakhsha min ahlin an yusiru bi faqr sanan baya tsoron wani izge shafe shi da talauci ya san Allah shi yake azurtawa sannan kuma shi yake bai da mutum talaka aw ghadami ko kuma ya kasance wani yana tsoron wani kar wani ya ji ya fushi da shi a ya dade bai fushi da shi ba أو صلب نعمتي فكمينا قرون ونزي قاتلي ودى الله وي الله جلي قاتلي لعلمه أن ذلك إنما يصرف لله طول يا صفا وأن أوابي ذكى الله كيوبا وأن أدم ومن صرفه لغير الله فقد أشرك ذم تولي تهد الغروب وأن الله تعيش الشرك وصايم بالحق يخاف من وعيد الله للعصاة mutum da kasance yake azumi saboda yana yin azumin ne da gaskiya da ka yana tsoron narkon azaban Allah subhanahu wa ta'ala ga masu sabo Allah fa yanzajiru an ma'asi li ilmihi bi azamati Allah wa shari'i iqabi da ka daga yana hannuwa daga sabon Allah da ya safa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tsanin hukuma والصائم bil يأمر wa وينهى anil munkar mutum da kansa yana azumin Allah ne to za ka gan shi yana ubanni da kyakkyawan aiki sannan kuma yana daga mummunan aiki yana hani daga mummunan aiki wai ya yi rufi fi sabilillahi hasba istiqaati wa qudrati sannan ga yana kokari dan daukar addinin Allah su wa ta'ala gurgurar ikon shi wala yakhafu fillahi lawmata la'ib baya tsoron zargin mai zargi dan a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala والصاحب الحق لا يبالي بالأوهام التي ليس لها سبب أصلا أو لها سبب ضعيف جدا إذ إن هذا وصف الجبناء ولقد تأول النبي صلى الله عليه وسلم الجبن فهو من أخلاق المرزولة مالك تاوتون في أزمي لغسكيا ما لا يبيش بعض ذاك قد هو سأول بكيت مثلا أتريبا رجل النار ko kuma wani abu da ya kasance bai da sababi sai sababi mai rauni da ga baya wannan wajen to da wannan siffa ce ta matsalata sannan manzon Allah ya nemi tsaron Allah daga tsoro sannan kuma shi tsoro wannan siffa ce wacce ba ta dace da dan adam ba siffa ce ta kaskantun mutane wani hada kana al-imanu tam wa tawakkul sai a'zamu ma yarfa'u da khawf da aka sai kan ce imani cikakke da kuma tawakkuli ingantacce ne mafi girma abin da ke tunkura mutum ya ji tsoron Allah wa ya mulla qalbu shaja'atan sannan ya kasance tsoron Allah ya cika zuciyar mutum da jarumta fa kullama qawi imanu abdi zana min khalfi qawhu min ghayla duk lokacin da kace imanu bawa yayi karfi zaka sai kaga duk wani tsoron wani abu da ke ba Allah ba sai ya kare zuciyar mutum وكلما ضعف إيمانه وقل خوفه من الله زاد وقوي خوفه من غير الله لذلك لك أنت إيمان متين يأي كرنتي سنك سنتي قرآن متين يأي كرنتي وسنك ذا ينا قرآن ونن أن سبحانه وتعالى ولهذا ما يتصور هكا فإن خواص المؤمنين وأقوياء الإيمان لا كرسي كي متتوضى وأواتي ما في إيمان دكو ما سو كارثي وجن إيمان سو su ne mutanen da ya kasance za ka same su suna da nutsuwa suna da aminci walau kanu fi jefan rida ko da sun kasance suna cikin rawan halaka ya zaga suna cikin nutsuwa liƙuwatu imani liƙuwatu imani saboda ƙarfin imani wa salamati yaqini da kuma yaqin da suke wa kamali tawakkuli da kuma cikin dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke cewa allazina qala lahum nas مثلا إذا كان تيموت هل سك تيموت إن الناس قد جمعوا لكم وإن الله جمع الكافرين سنتا الناس قد أذوا تأكيك يا أبو ذعنا فاخشوهم دنهاك فجدوا رنسوا فزادهم إيمانا سوى أنما قال ما كان تقال وسط إيماني وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سكت يعلنا يا إسلامنا فنقوم على الله لا أبو دوبهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لا فتتك داود وسليم على بنانا wa fadlin da wata falala lam yamkasu su babu wani abin ki da ya shafe su wattaba'u ridwan Allah sannan ko suka biyar da Allah su ba na subhanahu wataala wallahu dhul fadlin azim lalle Allah ma'awatin yalwan falala ne mai girma zaka inna ma zalikum shaytan ya ku sai ku sani wata mai zuwa yayi ku an zo da yake ku shaytan yukhawwifu awliya'ahu yana tsoratar da jama'a shi fala ta khafuhum kar ku ji tsoron su kar ku ji tsoron su wa ni Allah ce ku ji tsoro na in kuntum mu'minin in dai mun kasance mu'mini ba ka zo sai ku da zo yi an ce an ce za ka wuce tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ya ba mu tagara wala ta Allah ja'alna min ka wa wattawa ridwanaka ka ya rabbul alamin ya Allah ka sanya mu cikin bayan Allah wanda suka ji tsoronka sannan kuma ya kasance suka biya zakka ya ubangiji talikai wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بمنك وجودك أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعادل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين